يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna miƙa godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan yini na a wato 21 ga watan Ramadan hijira 1438 domin gudanar da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba yi a cikin wannan masallaci mai albarka a wato a cikin wannan wata mai alfarma wata ramadan muna miƙa salati da sallama tare da sallamewa ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam tare da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkonsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu daga inna muka kwana wanda yau in Allah ya yarda za mu tashi daga kan aya ta bakwai daga suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ayoyin da muka karanta su jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikinsu yadda wato makomar ayyukan waɗanda suka kafarta za ta kasance hakan nan waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma yadda makomar a wato ayyukansu za ta kasance ya bayyana cewa waɗanda suka kafarta allah zai ɓatar da ayyukansu waɗanda kuma suka yi imani allah zai kankare musu daga miyagun ayyukansu kuma ya kyautata halayensu mai bayyana mana dalilin da ya sa aka yi wannan hukunci ga kowane ɓangare kafirai da muminai cewa domin su waɗanda suka kafirta sun bi ƙarya waɗanda kuma suka yi imani sun bi gaskiya wacce take daga ubangijinsu saboda haka ko wannan hukunci shine misali ga kowane mutum wanda zai ɗauki ɗaya daga cikin wannan tafarki saboda haka duk wanda zai kafirce da allah wannan shine hukuncin aikinsa har zuwa ranar kiyama wanda shi ma zai ɗauki hanyar gaskiya ya bi abin da Allah ta'ala ya saukar to wannan shi ma a hukuncinsa shi ne Allah ta'ala ya kankare masa kurakuransa kuma ya kyautata halayensa har izuwa ranar kiyama shi ne Allah ta'ala ya ce ka zalika ya buribullahu linnasi amsalahun tunda waɗanda suka kafirta ɗin nan Allah ta'ala ya bayyana cewa su masu kange mutane ne daga tafarkin Allah masu hana mutane karban addinin Allah ne Allah ta'ala ya ce to idan kuka gamu da su kuka haɗu da su a filin daga to sai ku yaƙe su yaƙi mai tsanani wanda Allah ta'ala ya bayyana mana cewa in har aka haɗu da su lallai a yi ta dukan wuyansu kuma a yawaita kisa a cikinsu ce fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab hatta idza afkhantumuhum fashuddul wathaq zuwa ƙarshen wannan aya to duka waɗannan ayoyi ne da Allah subhanahu ta'ala ya bayyana hukuncinsa dangane da waɗannan kafirai waɗanda suke hana ruwa gudu suke hana ainihin gudanar addinin Allah subhanahu ta'ala a tsakanin bayansa. to bayan wannan allah ta'ala cikin wannan ayar da aka karanta mana aya ta bakwai allah ya tabbatar mana cewa in har muka taimaka wa addininsa muka ɗaukaka addininsa to lallai zai taimake mu ya ba mu nasara ya ɗaukaka mu ma shine allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tansurullaha idan za ku taimaki Allah ma'ana za ku taimaki addininsa yansurukum zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum kuma ya tabbatar da dugaduganku saboda haka wannan ana ce masa aljaza'u min jinsil amal Allah ta'ala yana yin sakayya daga jinsin aikin da mutum ya aikata idan bawa ya taimakawa addinin Allah to Allah zai taimake shi saboda haka anan allah ta'ala ya sharɗanta taimakonsa a cikin bayansa da taimakawa addininsa domin wannan sharaɗi ne in anan shartiya ce kuma sharaɗi baya tabbata sai in an tabbatar da abin da aka yi sharaɗin a kansa sharaɗin da allah ta'ala ya yi a nan shi ne a wato a taimakawa addininsa to abin da zai biyo bayan wannan in aka tabbatar da wannan sharaɗi shine Allah ta'ala ya cika alkawarinsa ya tabbatar da nasara ga waɗannan da suka taimakawa addininsa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan ayar yana ƙara kwaɗaitar da mu mu taimaki addininsa wannan ya ƙara tabbatar mana da haka a wata ayar da yake cewa wala yansuranna Allahu man yansuruhu lallai wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimaki addininsa wanda anan Allah subhanahu wata'ala bai bayyana mana irin nau'in mutanen da suke taimakon addininsa ba amma a wancan surar wato a suratul hajj Allah ta'ala ya bayyana mana siffofin waɗanda suke taimakon addinin Allah inda yake cewa allazina in makkannahum fil ardi aqamu salah wa atawu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahawa anil munkar wa lillahi umur waɗannan su ne siffofin waɗanda suke taimakon addinin Allah wanda idan aka rasa waɗannan siffofi a cikin musulmai to ba su zamo masu taimakawa addinin Allah ba har sai in sun tabbatar da waɗannan siffofi shine za su zamo masu taimakawa addinin Allah shine za su zamo wato musulmai ƙwarai su ne za su zamanto wato muminan ƙwarai Allah ta'ala ya ce waɗannan masu taimakawa addinin Allah wanda Allah ya yi alkawarin shi ma zai taimaka musu ya ce su ne na in makanna hunfil ardi waɗanda idan muka tabbatar da su a cikin ƙasa wato ma'ana muka ɗaukaka su a kan maƙiyansu suka samu suka rinjaye su sai ya zamanto suna cikin aminci da kwanciyar hankali me suke yi a kamu sala sai su tsayar da sallah wannan al'amari na farko kenan tsayar da sallah na Allah ta'ala a nan bai ce mana sallu ba bai ce mana waɗanda idan muka tabbatar da su a cikin ƙasa sai su yi sallah ba a sai su tsayar da sallah domin tsayar da sallah yana da bambanci da yin sallah wanda za ku samu musulmai a wannan zamani yawanci sallar ake yi amma kuma ba a tsayar da sallar waɗansu ma suna yin sallar amma kuma ba su ma san manufanta ba wanda a ita sallah daga wannan sunanta ma kun san cewa sallah as-sala kenan harshe ne na larabci wanda shine malamai suke cewa as-sala din abin da yasa ake cewa sallah as-sala domin wato ita sallah ita ce take hada alaka tsakanin bawa da, da ubangijinsa ya'ni minasila to ma'ana a lokaci a yayin da bawa yake yin sallah to wannan yana nuna cewa yana kusa da ubangijinsa Allah subhanahu wata'ala shi yasa ma manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wani hadisin cewa idza kana ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbahu idan ɗayan kufa yana yin sallah a lokacin da yake sallan nan to ya sani cewa yana ganawa ne yana tattaunawa ne da ubangijinsa ke sa ya aka haramta yin kowace magana a cikin sallah ai sai me sai maganar Allah sai karatun alkur'ani wannan shine maganar Allah saboda haka a lokacin da mutum bawa yake tsaye yake tsaye a cikin sallan nan to yana gaban ubangijinsa ne kamar yadda ya tabbata a wani hadisi kenan manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce to bai dace ga bawa ya aikata wani abin da zai fusatar da Allah subhanahu wataala ba amma sai kiga a wannan zamani mutum na cikin sallah yana waiwaye wa'ansu ma magana ce kawai ba su yi wa'ansu ma suna maganar waɗansu kuma ba natsuwa su yi nan su yi can hannuwansu ba su natsuwa idanuwansu ba su natsuwa in ana karatun ƙur'ani ba su iya sauraron alƙur'anin da zuciyarsu kafin kunninsu ta duka wannan ba tsayar da sallah ba ne ma tsayar da sallah ita ce a kawo sallan nan cikakkiya da rukunanta da ruku'inta da sujadanta da natsuwanta da hushu'inta sannan kuma ya zamanto bawa ya shagaltar da tunaninsa wajen wato Allah subhanahu wa ta'ala ya bar yin tunanin komai na harkar duniya wannan ne iqamatu sala wannan shine sifa ta farko daga cikin siffofin masu taimakon addinin Allah alladhina in makannahun fil ardi yace aqamu sala sai su tsayar da sallah wa zaka kuma su bayar da zakka su bayar da haƙƙin Allah daga abinda Allah ya mallakar musu na dukiyar Allah domin Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana cewa dukiyoyin da suke hannunmu ba namu bane na Allah ne wa atuhum min malillahi alladhi atakum to saboda haka waɗannan bayan Allah su ne waɗanda suke cire haƙƙin Allah daga wato waɗannan dukiyoyi da Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu ya mallakar musu wa atau zaka sai me biyo bayan wannan wa amaru bil ma'rufi kuma suka yi umarni da ayyuka na kirki ayyuka na alheri da aka sani wa nahawa anil munkar kuma suka yi hani daga a wato mummunan aiki wanda ake ƙi a cikin al'umma to a lokacin da bayi suka tabbatar da waɗannan sharuɗa to sun zamanto masu taimakon Allah saboda haka kun ga kenan amaru bil ma'ruf wa hawa anil munkar wannan abubuwa da dama sun shiga ciki sawa'un abubuwa da aka shar'anta akan maza ko abubuwa da aka shar'anta su akan mata amaru bil ma'ruf duk wani abin da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta yayi umarni da shi shine al ma'ruf sawa'un farilla ne wajibi ne ko kuma nafila ne abin kwadaitarwa ne yanzu sai ki tunanin abubuwa da yawa daga cikin al'amura da aka shara'anta a yi su to sun shiga ƙarƙashin al a rinka umarnin nan da waɗannan abubuwa kuma a rinka tabbatar da waɗannan abubuwa al-ma'ruf ɗin hakan nan duk wani abin da Allah ta'ala ya yi hani a kansa ya nuna yana fushi da wannan al'amari ya giya mana yana yin ukuba daga wannan al'amari ya nuna mana lallai duk wanda yake aikata wannan al'amari bai zama bawa nagari ba bai zama mai imani ba bai zama mai takawa ba to ya sani cewa wannan ya shiga cikin abin da ake ce masa almunkar wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wala wala wala me wala yashrabu al ko wala yashrabu al-khamra wa huwa mu'min manzo Allah sallallahu mazina ce mazinaci a lokacin da yake zinan nan bai zama mumini ba ma'ana za a cire imani daga zuciyarsa a lokacin har ma a wani hadisi manzo Allah sallallahu ya ce idan bawa ya kusanci zina har ya fada cikin zinan sai Allah subhanahu wata'ala ya cire ya kwabe imani daga zuciyarsa sai ya rataye imanin a kansa a lokacin da yake wannan alfasha din to idan ya gama wannan alfasha din ya tuba sai imanin ya dawo zuciyarsa to kun ga kenan wannan yana nuna mana haɗarin waɗannan ayyuka ba idan Allah ta'ala ya karɓi ran bawa yana kan wannan aiki ba ya mutu ba imani ya mutu ba imani kenan ya mutu ba imani hakan nan mashayin giya hakan nan mai sata hakan nan mai liwaɗi bal ma manzo Allah sallallahu ya nuna mana cewa duk wani laifin da bawa zai aikata a lokacin da yake aikata wannan laifin to ana zare ana ana zare imani daga zuciyarsa to kun ga kenan shi yasa a wato yake da hadarin gaske bawa ya tarar da dagansa a wajen aiki na da yake fusatar da Allah bawa ya samu kanshi kafin kafafuwan shi a cikin aikin da Allah ta'ala ya hana ya haramta kuma ya tsawatar daga yinsa Allah ya kare mu saboda haka kun ga kenan almunkar kenan almunkar duk wani abin da Allah ya haramta ya shiga ciki saboda haka ita wannan ayar ma ta tattaro mana addinin ma gaba daya aqamu sala wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur ta saboda haka wannan sharaɗi da Allah ya tabbatar mana cewa lallai zai taimake mu kuma ya tabbatar da mu idan mun haɗu da maƙiyanmu wannan sharaɗi ne idan mun tabbatar da taimakon addininsa yan surkun wala na Allahu manyan suru to kunga yana daga cikin wato taimakon addini ki zo ki saurari alkur'ani mai girma zo ki saurari bayani tafsirin alkur'ani mai girma zaman ki a wajen nan ki shafe awa guda tansuri na dinin Allah kina taimakon addinin Allah kenan hakan nan ki gida ki ɗauki alkur'ani idan baki al'ada ki ta karatun alkur'ani kina taimakon addinin Allah ki ta tasbihi kina hailala kina haukala, kina takbiri an gane ko kina taimakon addinin Allah duk wani abin da zaki gabatar na aikin alheri zaki gabatar da sadaka ne zaki wato karanta qur'ani ne zaki ainihin wato wato yin zikiri ne da duk wani aiki na alheri biyayya ga miji sadar da zumunci biyayya ga iyaye da mahaifa da kuma kyautata musu duka waɗannan abubuwa taimako ne na addinin Allah domin da waɗannan ayyuka ne addinin Allah subhanahu wa ta'ala yake samun ci gaba ana gane wato. wannan ne abin da ake nufi da taimakon addinin Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala nan, da ya ce mana in tansurullaha ai in tansuru dinahu bai giya mana a wani fage ba ne wato yake son a taimakawa addininsa din ba wannan sai ya zamanto hakan ya game ga kowane fage ga kowane bangare na addinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wajibi ne mu tsaya mu taimakawa addinin Allah kun ga al'amarin hijabin nan da muke faɗa wanda yana daga cikin abin da wato yake damunmu a cikin wannan al'umma sosai kwarai da gaske ta yadda ya zamanto mata musulmai ba su kula da saka hijabi yadda Allah yake so yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shara'anta suka, koma suka yi watsi da hijabin nan suka koma suna bayyana adonsu alhalin allah ta'ala ya ce wa la zina ta hunna ta kunga wannan wani fage ne mai girman gaske da idan mata suka tsaya suka taimaki addinin Allah a wannan fagen wallahi na tabbata muku ko shi kadai kawai ya isa Allah ta'ala ya ba mu nasara a ce misali mutanen sabon layi ko rusau ne mutanen sabon layi gaba daya a ce gaba daya sun hada kai da kafa ba kai kawai ba su hada kai da kafa da hannu da zuciya su hada komai nasu wato ina nufin matan su zamanto gaba daya masu saka hijabi kuma hijabi irin wanda Allah ta'ala ya yarda da shi irin wacce irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna na farko hijabin nan ya zamanto mai fadi mai fadan gaske ta yadda ke ma da kanki in kika shiga ciki ba za a ma san cewa mutum na cikin wato wani kaya ba duk yadda jikinki yake a ga kawai kamar wato kayan ne kawai yake tafiya haka ake son hijabin nan ya kasance zamanto fadfad kun ji sunan ma da larabci ke nan. hijabin nan ya zama fadfad sosai hakan nan hijabin nan ya zamanto ba mai nuna jiki ba ma'ana kun ga roba roba kenan ba a shara'anta cikin addini ba domin yana kama jiki roba roban nan yana kama jiki kuma a ranka sa kala iri ɗaya in aka ganku a ganku baƙaƙe wulik mu ba ruwanmu da su ba ruwanmu da 'yan shi'a mu muna bayanin abin da Allah ta'ala ya shar'anta ne domin a nana aisha ko ummu salama ce take ba da labari take cewa wato a lokacin da Allah hana wa ta'ala ya saukar da wannan ayar da muka karanta ta an gane ko wala yubdina zinatahunna wato ma'ana yudinina alaihinna min jalabibihinna mata su rinka jan hijabinsu su kusantar da shi zuwa ƙasa zuwa ƙafafuwansu an gane ko nana aisha take cewa ko ummu salama ce na manta amma hadisi yana nan a cikin sunan abi dawud take cewa sai mata musulmai na wannan zamani suka koma gidajensu suka koma cikin akwatunansu sai suka duba manya-manyan tufafinsu baƙaƙe sai suka yayyanka suka yi hijabi da su ta ce kafin su dawo sallar azahar sai aka gansu kamar hankakai kamar tsuntsayen hankaka yaya launin hankaka yake fari ne ja ne ko brown ne baƙi ne eh kuma kala biyu ne hankaka kala biyu ne akwai mai fari um, akwai wanda yake da wato shatan fari a wuyarsa akwai kuma wanda yake baki wulk ne to wannan ne Aisha take nufi jama'a ka annahunna al-gharabib min al-ahjiba aw min al-aksiya kama qalat an gane wannan to da a ce mutanen sabon layi za su yi koyi da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta musu na wannan hijabi a haka har mutanen angon rogo su kalla su yi koyi da su har mutanen nasarawa ko mutanen wato angon remi ko mutanen wato gangare su yi koyi da su kun shi kenan an samu nasara kenan ba an zauna lafiya kenan wallahi duk inda kuka shiga a garin nan wallahi duk inda kuka shiga sai an yi shakka ce me kuma yake faruwa matan musulmai kuma ga irin gaba daya hijabi iri daya shif shif shif kuma ga kuka shiga terminus din nan ana shakkan ku. kun shiga new market kun shiga farar gada kun je asibiti duk za a dinga respecting din daga nan ma sai waɗanda ba musulmai ba sai su koma suna ɗan koyi da ku su masu mini skirt din nan sai su koma suna ɗan jeans skirt din su ma zuwa ƙasa kun ga samu alheri mai yawa in kuka taimakawa addinin Allah ta wannan fagan kawai wallahi ya isa Allah ta'ala ya ɗaukaka mu a wannan a wannan garin nan amma a ina za mu samu wannan ɗaukaka a ina za mu samu wannan nasara muna cikin irin abin da muke gani kaga mata in banda ku da kuke zuwa wajen nan da hijabai da sauransu ba a shiga kasuwa mana a gani a je university mana a ga mata mata musulmai mata musulmai a gansu cikin wani irin yanayi wanda yake wato yake tada hankali a je university a je makarantu a je wurare kan tituna ne da sauransu a ga yadda mata 'yan mata suke tafiya subhanallah kusan a iya cewa tsirara ba abin da baya bayyana daga jikinsu ga kaya a matse daga kirji har zuwa ƙasa to a ina Allah zai taimake mu taimakon da muke bukata daga wajen Allah ina zai taimake mu da irin wannan saban yaushe zamu zamu roƙi Allah ya biya mana bukatunmu da wahala saboda haka Allah ya samu dace wannan ayar wato aya ce da ya kamata a tsaya ko a kanta ma kawai muka tsaya a yau dinnan ta wadatar mana ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum domin aya ce mai fadin ma'ana da gaske balle kuma a ce an koma bangaren maza ga abin da ya kamata a kansu a ce wato masu gidaje su kula da gidajensu yadda ya kamata matansu su kula da fitansu ‘ya'yansu mata su kula da fitansu yadda ya kamata kowa ya kula da gidansa yadda ya kamata ya tabbatar cewa an tabbatar da sunna a gidansa to kun ga da an samu alheri mai yawa to Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da haka Allah ya gyara halayenmu ya gyara mana addininmu sai aya ta gaba ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم to abinda Allah ta'ala yayi alkawarinsa ga mu'minai shine muka bayyana su kuma waɗanda suka kafirta fa wallafi na kafar. kuma waɗanda suka kafirta fata sallahun to halaka da taɓewa da ainihin nisantar rahmar Allah ya tabbata a gare su Allah ya kare mu wallazina kafaru fata'sal lahum at-ta'as bi ma'ana ash-shaqa'u wal halaku wal an rahmatillah wato ma'ana halaka da tabewa da ainihin wahala da nisantar rahmar ubangiji wannan duka ya tabbata akan waɗanda suka kafarta to wannan shine halin waɗanda suka kafarta domin me domin kafircinsu domin rashin imaninsu domin rashin biyayya ga Allah da rashin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto rayuwarsu a cikin taɓewa suke rayuwarsu a cikin halaka suke ko da a ce a zahiri an gansu wato cikin daɗi da walwala da raha da ni'ima to duka wannan wata rayuwa ce 'yar kaɗan mai ƙarewa daga nan kuma za su koma cikin azaba dawwamammiya wadda kuma za su dawwama a cikinta akwai halakan da ya fi wannan akwai taɓewan da ya fi wannan akwai hasaran da ya fi wannan babu allah ya kare mu ya ce wa a balla a'malahum kuma allah ya batar da ayyukansu me sa aka yi musu wannan sakayya dalika wancan bi annahum karihu ma domin su waɗannan kafirai sun ƙi kuma sun ƙyamaci ma an zalallah abinda Allah ya saukar daga littattafai da shara'o'i da hukunce saboda haka ba su son sallah ba su son azumi ba su son bayar da zakka ba su son sadar da zumunci kuma ba su kaunan duk wanda yake aikata irin wannan aiki kyamansa suke yi kuma wato nisantarsa suke yi fushinsa haushin wanda yake aikata irin wannan suke yi karihu ma anzalallah sun ƙi abin da Allah ya saukar na shara'o'i na hukunce na abin da ya farlanta na wajibai da sauransu saboda haka Allah ta'ala ya saka musu da batar da ayyukansu ko da a ce sun aikata ayyukan alheri a balla a'malahum kuma me biyo bayan wannan fa ahbata a'malahum Allah ya bata ainihin ayyukansu anan ne malamai suke cewa wannan ayar dalili ne na cewa duk mutumin da wato yake kyaman sunna wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aikinsa Allah ta'ala zai rusa shi Allah zai shafe ladan aikinsa duk wani abin da zai aikata to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai masa sakayya mai kyau ba domin me domin yana kyaman wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani idan ya ga wani musulmi ya daga wandansa shi fa musulmi ne sai ya dinga kyamansa sai ya dinga jin haushinsa sai ya dinga nuna wato rashin yardansa da, wannan al'amari wani in ya ga wani ya dan bar gemun nan ani dai ni bani da gemun sosai wani ya dan bar gemun nan wani haushinsa yake yi musamman irin masu manya-manyan wato gemu sai dinga jin haushi ce dan Allah mai irin wannan wani kuma in ya ganka ma a cikin kaya cikin siffa ta addinin musulunci sai ya dinga kyamanka kuma musulmi fa wata tana nan ba ta mu'amala da masu saka hijabi wata tana nan ba ta mu'amala da masu saka niqabi haushinsu take ji wato kyamansu take ji nisantarsu take to me sakamakon irin waɗannan ahbatallahu amala, Allah ta'ala ya rusa aikinsu Allah ya kare mu da saboda haka kun ga wannan ita ce ukubar waɗanda wato ba sa son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke kyaman addinin Allah Allah ya kare mu sai aya ta gaba أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم نعم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها نعم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله تعالى يكي wa waɗannan kafirai waɗanda suke jin wato waɗanda suke kyaman addininsa suke kyaman abin da Allah ya saukar na shara'o'i da hukunce yake giya musu ya ce afalam ya siru fil arzi shin ko ba su yi tafiya ba a cikin ƙasa su yi tafiya mana a cikin ƙasa fayan guru kai fakana aqibatul ladina min qablihim domin su gani yadda aƙibar waɗanda suka gabace su ta kasance aƙibar lamarinsu yadda ƙarshensu ya kasance yaya ƙarshensu ya kasance musamman waɗanda allah ta'ala ya bayyana cewa ya hallaka su kuma ya bar alamun halakar a wuraren da aka halaka su ɗin kamar adawa kamar samudawa kamar mutanen annabi lot da makamancinsu waɗanda allah ta'ala ya sako musu da azaba daga sama allah ta'ala ya ce mutanen nan musamman kafiran makka su yi tafiya mana a cikin ƙasa su je waɗannan wuraren mana domin su samu abin wa'azi domin su wa'azantu daga waɗannan wuraren su ga yadda ƙarshen lamarin waɗanda suka kasance a gabaninsu ta kasance yaya Allah ya yi da su ce damarallahu alaihim Damarallahu alaihim wato Allah ya hallaka su ya darkake a kansu ya rusa gidajensu a kansu wannan shine abin da lafazin alaihim yake nuna mana domin ya kara tabbatar mana cewa ba su kaɗai ne aka hallaka su ba an hallaka su an hallaka dukiyoyinsu da abubuwan mallakarsu marallahu alaihim kamar gida ne a ce ya rusa ya rushe akan mutum to kun ga dammara baituhu alaihi kenan to wannan shine abin da lafazin dammarallahu alaihim yake nufi domin da Allah ya so da ya ce damarahumullah Allah ya hallaka su ya darkake a kansu wato ya darkake su kun ga wannan zai nuna kamar su kadai ne kawai Allah ta'ala ya dauke su ya sako musu da azaba shi shikenan amma damarallahu alaihim alaihim wato a kansu wato ma'ana an hallaka su kuma an hallaka dukiyoyinsu da abinda suka mallaka a kansu kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labarin adawa a suratul ahqaf yadda muka karanta a baya ko ba haka ba Allah ta'ala ya ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha iskar da aka sakowa aka sako akan waɗannan adawan wato tana hallaka tana darkake duk wani abin da wannan iskar ta zo ta same shi na dukiyoyinsu na abin da suka mallaka na dabbobi ne na menene da duk wani abin da suka gina na gine-gine da sauransu fa asbahu la yura illa masakinuhum saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana yadda ya hallaka mutane da suka gabace mu domin sun kafirce domin sun ƙi bin al'amarin Allah domin sun ƙyamace abin da Allah ya saukar saboda haka mu kuma ya kamata wannan ya zama mana wa'azi domin idan bai zama mana wa'azi ba muka koma muna kafirce da Allah muna kafirce da abin da Allah ya saukar muka koma muna gaba da abin da Allah ya saukar kuma ya shar'anta ya hukunta to mu ma irin wannan halakar na iya samun shi yasa Allah ta'ala ya ce walil kafiri na amsalu ce kuma kafirai suna da misalin irin wannan akiba wato kafirai na kowane zamani suna da irin wannan akibar walil kafirina amsaluha shi yasa a wurare daban-daban muna gani a muna jin labari muna ma gani ma a cikin talabishin da sauransu yadda Allah subhanahu wata'ala yake hallaka waɗansu bayansa kafirai a wurare daban-daban akwai waɗanda ƙasa kan iya haɗe su akwai wurare da dama ana yin girgizan ƙasa a wurare daban-daban ƙasashen turai ɗin nan wa'ansu wuraren ba a yin shekara sai an yi musu girgizan ƙasa a hallaka waɗansu abubuwansu a hallaka dukiyoyinsu a hallaka a salwantar da rayukan da yawa daga cikinsu amma mu ba za mu ɗauki wannan a matsayin abin wa'azi ba waɗansu wurare gobara ake musu sai dai kawai sai dai kawai mutane su waye gari a cikin gobara kuma ba gobaran gida ɗaya biyu ba a gari guda sai ta kama ci da wuta gari guda ya kama ci da wuta muna gani a wurare daban-daban akwai wuraren da ake musu ambaliyar ruwa wani kafiri na amsalu kenan hmm? shekaru da suka gabata an yi wani ambaliyar ruwa a tsunami a can indonesia wanda duk gabaɗayan duniya an ji labarin yadda wannan al'amarin ya hallaka mutanen wannan garan tsunami ɗin ya hallaka su ya hallaka abubuwan da suka mallaka na dukiyoyi da 'ya'ya da mata suka salwanta suka, suka hallaka Allah subhanahu wa ta'ala wato ya sa wato ya yi girgizan ƙasa ya girgiza ƙasa daga ƙarƙashin teku ya feso wannan ruwan wato ya mamaye garin gaba ɗaya ya hallaka mutane walil kafiri na amsalu shi yasa idan irin waɗannan abubuwa suka faru musulmai suna da yadda suke fassara su musulmai sai su fassara su a matsayin cewa to saɓon allah ne yawa a waɗannan wuraren shi yasa fushin allah yake sauka akan waɗannan mutane kuma a hallaka su saɓanin su waɗanda ake hallaka ɗin su kuma akwai yadda suke fassarawa sai su koma suna duba ai wato ƙasa ce ta yi zafi ko sai ta yi ɗumi ko ta yi abu kaza waɗansu dalilai dai na duniya domin su ƙara kawar da mutane su nisanta mutane daga me daga tunawa da ubangiji Allah ya kare mu saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana anan ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim ga yadda Allah ya musu dammara Allahu alaihim kuma yadda Allah ya yi da su dinnan walil kafirina amsaluha yace zalika wannan hukunci da aka yi bi annallaha maulal ladina amanu domin Allah shine majibinci masoyin waɗanda suka yi imani wa annal kafirina su kuma lallai kafirai la maula lahum babu majibinci a gare su babu mataimaki a kansu wannan kamar wata aya ce a cikin suratul baqara da Allah ta'ala yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga daga duh daga dufan jahilci zuwa ga hasken imani da da tauhidi da ilimi shi yasa duk waɗannan bayanai da muke yi yanzu waɗanda suka kafirta ba irin waɗannan bayanan ne ake musu ba wallazina kafaru awliya'uhum at waɗanda kuma suka kafirta majibintansu su ne ɗab'utai. waɗannan abubuwan bauta ɗin nan waɗanda Allah ta'ala ya bayyana mana cewa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum kun kira su ba su ji ko sun ji ɗin ma ba za su iya bada amsa ba su biya muku bukatunku ba saboda gajiyawansu saboda rauninsu saboda rashin ikonsu da kudurarsu saboda haka a yaushe za su taimake su za su taimaki waɗannan kafirai da suke bautata musu idan azabar Allah ta sauka a kansu saboda haka Allah ta'ala ma ya bayyana anan cewa ba su da wani majibinci kafirai ba su da majibinci to kun ga wannan ayar zalika bi annallaha Allah maula amanu wa anna al-kafirina la maula a ranar da aka yi yakin Uhud kun san abin da ya faru a ranar yakin Uhud musulmai waɗansu jama'a daga cikinsu sun saɓa umarni ɗaya daga cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace wa waɗannan jama'a ga wajen nan kada ku yadda ku bar wajen nan ko kun ga mun ci nasara kar ku bar wajen nan ko kun ga wato an ci mu kada ku bar wajen nan amma sai suka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi a dalilin wannan saban da aka yi wa manzo Allah Allah subhanahu ta'ala ya kifar da nasararsa ya janye nasararsa daga hannun musulmai a ranar yakin Uhud aka ci su wato mushrikai suka rinjaye su mun san abin da ya faru aka kashe musulmai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi mutum 70 mutum saba'in aka kashe shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙyar ya tsira ya je an tauna an haƙa mai wani rami aka zuba wato ɗan wani abu a kai haka ya je faɗa cikin wannan rami haƙorinsa ya karye jikinsa ya ji rauni ya ji ciwo ana ta nemansa aina muhammad aina muhammad ina muhammadu yake a kashe shi ina muhammadu yake a kashe shi da kyar manzo Allah sallallahu alaihi ya samu ya tsira ya tsiratar da waɗanda suka saura daga cikin sahabbansa saboda sabo ɗaya da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi a wannan lokacin domin Allah ya sanya mana wannan ya zama mana abin izina da wa'azi cewa saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi dalili ne na na halaka da rashin nasara me ya faru a wannan ranar Abu Sufyan wanda kafin ya musulunta kenan shine shugaban mushrikai shine jagoransu a wannan ranar ya dinga murna yana ihu me yake cewa da farko ya kira sunayen mutane uku a cikin musulmai yace waɗannan mutane suna nan kuwa yace dan Allah musulmai ku giya mun Muhammadu yana nan ko an kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi yace ku yi shiru kar ku bashi amsa yace dan Allah ku giya mun musulmai abubakar yana nan ko an kashe shi manzo Allah sallallahu ce kar ku bashi amsa ce ku gaya min dan Allah Umar yana nan a raye ko an kashe shi manzo Allah ya ce kar ku bashi amsa kun gashi Abu Sufyan tun a wannan lokacin ya san matsayin waɗannan mutane uku wato mutane biyu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar da wa Abubakar da Umar wannan tun fa tun musulunci yana sabon zuwa kenan fa aka san cewa abubakar da umar su ne suke da falala mafi daraja wato mafi ɗaukaka a cikin addinin a cikin addinin musulunci fiye da kowa amma yin shiya sun kasa ganewa har yanzu domin a lokacin ba ambace ali ba ba ce abu biyan bai ce ina ali yake ba ina usman yake ba ina wani yake ba sai ambaci waɗannan to shikenan da ba a bashi amsa ba abu sufiyana sai ya koma yana murna ya ce shi kenan waɗannan an kashe su abubakar da umar haɗe da manzan allah sallam an kashe su wato ma'ana nufinsa addinin musulunci ya mutu domin ya san cewa in dai abubakar yana nan a cikin al'umma umar yana nan a cikin al'umma to addinin musulunci yana nan garau da ransa yana numfashi ko da a ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sai koma yana murna yana rawa yana cewa u'lu hubal u'lu hubal u'lu hubal me nan u'lu hubal yace ya kai gunkin hubal ka daukaka ya kai gunkin hubal ka daukaka abinda yake bada kenan to anan fa sai Umar radiyallahu anhu ya kasa hakuri sai ya mayar masa da martani yace kadhabta aya adu ya kai maƙiyan Allah ka yi ƙarya wallahi waɗanda ka ambata ɗin nan gaba ɗayansu suna nan sai abu sufiyar kuma ya ji abin fa ba daɗi ya to shi kenan dai amma duk da haka a yau mun bi yaumi badar mun rama mun yi 50-50 wannan yini yana daidai da yinin badar domin ranar badar ranar yakin badar musulmai sun kashe mushrikai mutum saba'in gashi ranar uhud kuma su sun kashe musulmai mutum saba'in ce mun biyo mi badar amma bai zama 50-50 ba an gane ko an yi 75% ne su kuma waɗannan suna da 25% ne domin musulmai da suka kashe mutum saba'in sun kama mutum saba'in daga cikin mushrikai amma su mushrikai ba su kama ko musulmi ɗaya ba su sun kashe mutum saba'in ne kawai kun ga 75% kenan ta saboda haka abin da shi dai ya faɗa kenan ya ce yawon biyo mi badar an yi 50-50 saboda haka shi ya yi murna kwarai da gaske sai yake cewa lanar uzza wala uzza lakum abu ne yake cewa mu fa muna da wanda ya taimaka mana a wannan yini shine gunkinmu da ake ce masa uzza wannan gunki allah ya ambaci sunansa a cikin alkur'ani afara aitu mulata wal'uzza ko ya ce lanar uzza wala uzza lakum saboda haka mu muna da uzza shine majibincinmu amma kuma ba ku da uzza da zai jibince ku shi sa kuka rasa kuka rasa nasara a wannan yini manzo Allah sallallahu alaihi yace a a nan fa bai kamata a yi shiru ba nan an tabo addini wancan an tabo mutane ne kawai amma yanzu an koma ɓangaren addini ba inda ake yin shiru bane ce ala tujibuhu yanzu ba za ku ba shi amsa ba sahabbai suka ce mana Kulu ya rasulullah sun jikata sun wahala sun ji rauni Suka ce to ya manzu Allah ba mu amsan da za mu ba shi ba ya ce Kulu! Allahu maulana wala maula ya ce ku giya mai cewa Allah shi shine majibincinmu ko kuma ba ku da majibinci sai Abu na yin shiru domin shi mai tunani ne mai hankali ne yanzu ya ce uzza shi ne ya taimake su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine ya taimake mu shine mataimakin mu amma ko ba ku da wani mataimaki ya fanci cewa ashe uzzan nan ai dutse ne fa ai dutse ne fa shikenan kawai ya kama bakinsa saboda haka duk wani kafiri ya tabbatar cewa ba shi da wani majibinci kawai son zuciya shi yake sa su doge akan mai akan wato kafircinsu Allah ya samu dace Allah ta'ala ya ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum saboda haka idan mumini ya gane ya tabbatar cewa yana da majibinci yana da mai taimaka masa to me yake jira kuma me yasa zai yi sanyi jiki me yasa ba zai koma ga Allah ba me yasa ba zai koma ga Allah wajen wato roƙonsa da wato neman biyan bukatunsa ba Allah ya samu dace sai aya ta gaba إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري نعم تجري من تحتها الأنهار نعم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم نعم واتو كونغا ونن سورة الله تعالى تندق فرقون ونن سورة إن يأمبتي كافرين ya ambaci mumini haka ne ko wannan misalai ne Allah ta'ala yake bamu saboda haka Allah ta'ala yana nuna mana hanyoyi ne guda biyu saboda haka faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya musulunta ya yi imani wanda kuma ya zaɓi kafirci ya je yi kafircin Allah ta'ala ya ce inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilu salihat jannatin lallai Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari jannatin yana shigar da su gidajen aljanna tajiri min tahti hal anhar waɗanda gidajen nan wato koguna na ruwa suna gudana daga ƙarƙashinsu wallazina kafaru waɗanda kuma suka kafirta fa kunga ga sakamakon waɗanda suka yi imani suna cikin gidajen aljanna gidajen rahama gidajen gidaje masu albarka gidajen ni'ima na kafa rufa waɗanda kuma suka kafarta yatamatta'una suna jin ɗan daɗi a wannan rayuwa ta duniya saboda haka jin daɗi a duniya fa na kafiri ne jama'a musulmi ba a ce ya ji daɗi a duniya fa an gane ko a duniya sijinu almu'min wa jannatu alkafir wannan hadisi na nan a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi yace duniyan nan wato gida ne na kurkuku ga mumini an gane ko wa jannatul kafir kuma ita ce aljannar kafiri shi yasa sun fi mu dukiya sun fi mu walwala sun fi mu abin nan a lokacin da muke tsayuwan dare muke tahajjud muke tarawih su suna nan suna share baccin su domin su suna cikin aljannan su ne kuma aljanna mai karewa a lokacin da muke kame bakinmu daga ci da sha su suna nan suna cin duk abin da suka ga dama na haram ne na halal ne duk suna haɗewa suna nan suna shan halal suna nan suna shan haram musulmi kuma ya kame bakinsa daga halal ɗin ma domin bin umarnin allah wa Ta'ala. kuma ana jin jiki ko ba a jin jiki ni dai ina jin jiki daga azumin nan da nake yi in kin ce ba kya jin jiki to shi kenan ni dai ina dan jin jiki musamman da ake tayar din nan an gane ko bacci baya isa mutum zai dan kwanta awa biyu ya farka eh, abin nan a yi ta tsayuwa a shafe wato kusan awa guda ko awa da rabi ana tsayuwa a yi ruku'i a yi sujada a yi karatu a yi menene mutum ma yana cikin baccin ma yana gyangyaɗe. amma ni ba na yin haka ni ba na yin haka wasu suna nan suna gyangyaɗi a hakan ma za su daure za su yi haƙuri su jure duka waɗannan wahalhalun su ne ya mayar da duniyan nan ta zama mana gidan kurkuku amma bayan gidan kurkukun nan fa sai mu koma ainihin asalin gidanmu wanda daga ciki dama aka kore mu makiyinmu ya kore mu daga ciki shine shaidani ko ba haka ba sai mu koma ainihin gidanmu amma gidan kurkukun nan waɗansu sai suka mayar da shi shine gidan jin daɗi shine gidan wato walwala da ni'ima da hutu da haka ba su yin komai shi sa ni idan na zauna wani lokacin na tunani sai na ce to su waɗannan kafirai wai sai ranar lahadi kawai ake wato Allah yake musu ni'ima ne sau ɗaya a mako Allah ta'ala yake ciyar da su yake shayar da su yake ba su lafiya yake ba su tufafi misa sai a lokaci daya a rana daya kawai ake gadi cewa allah na nan allah ma ba wai allah ba ne sun kasa shi zuwa gunduwa-gunduwa zuwa uku haka ne ko yawwa saboda haka idan kika lura da rayuwar kafiri gaba daya ba abin da yake yi na bauta ga allah subhanahu wa ta'ala yana nan kawai abin da kawai inda zuciyarsa ta dosa kawai a nan yake yi Allah ya kare mu to amma shi wanda yake mumini to Allah ta'ala ya riga ya tsara masa rayuwarsa in 24 hours ga abin da zaki yi daga wannan sai wannan ga abin da zaki yi daga wannan sai wannan idan kina gidan miji ne ga abin da zaki yi ga abin da bai kamata ki ba in za ki fita ga yadda ya kamata ki fita ga yadda bai kamata ki fita ba in za ki magana ga yadda ya kamata ki magana in za ki tafiya ga yadda za ki tafiya an ce kar ki dinga tafiya a tsakiyar titi a rinka bin gefe gefen titi kuma idan ana tafiyan nan kada a bayyana ado kuma kada a dinga wato ainihin kakkarya jiki da sauransu duka Allah ta'ala ya tsara miki wannan rayuwa tsari mai kyau tsari gashi nan kullum a kan shi muke muke bacci kan shi muke tashi duk wanda kuma ya bi wannan tsari ya rabauta ma wanda bai bi wannan tsari ba to a kyale shi ya yi ta jin daɗi a duniya Wallabi na ya ya na na kamata كما تأكل Ya ce suna ɗan jin daɗi kuma suna ci su kawai ciki suka kawo duniya Ya ya'kulun su yi ta ci kama kulul an'am kamar yadda dabbobin gida suke ci domin al'an'am bai shafi dabbobi namun daji ba an gane ko dabbobin gida an gane ko su shanu ne raƙuma ne akuyoyi ne ga sunan an gane ko waɗannan su ne al'an'am wanda kun ga waɗannan dabbobin gidan kun ga muna kiwon ko ba haka ba mu yi kiwon su su yi kiba mu ba su abinci mu ba su ciyayi ne mu ba su menene su yi ta ci su yi ta ci kuma su yi kiba kuma muna son su yi kiba din amma don Allah menene ƙarshen waɗannan dabbobin a yanka a ci a yanka a ci to su ba su san cewa don a yanka su a ci su ne ake ba su abincin suke ci ba saboda haka shi ma kafiri bai san cewa ni'imomin da aka yi masa a duniya ana masa waɗannan ni'imomin ne domin ya yi ƙiba da kyau wuta ta ci saboda haka ana kiwon su ne ga wuta kamar yadda mu muke kiwon dabbobi ga yanka da ci Allah ya kare mu shi yasa Allah ta'ala ya kamanta su ya kamanta irin cin su da wato dabbobi Ya ya'kuluna kama kulul an'am shi yasa bayan wannan ce me wannaru maswal lahum kuma wuta ita ce wato mazauni a gare su mazaunin su kenan naru maswal lahum Allah ya kare mu shi yasa shi musulmi idan zai ci abinci ma ya san da wace manufa yake cin abincin nan in zai sha ruwa ya san da wani manufa yake shan ruwan nan ya san cewa yana cin abinci ne domin ya samu ƙarfin jiki na yin ibada amma ba wai ya cika cikinsa ya yi ƙiba shi kenan ya yi share bacci ba a'a yana ci ne domin ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka shar'anta mana duk wani abin da za mu ci mu rinka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala godiyan nan ita ce ibada shi kafiri zai ci ya cika ciki ya yi gyatsa amma kuma ba gode wa Allah Allah ya kare mu sai aya ta gaba وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم الله سركي kun san cewa an kori manzon mu sallallahu alaihi wasallam daga garin makka haka ne ko koren shi aka yi yayi ta kiran mutane yayi ta kiran mutane waɗannan kafirai ba su bar shi ba daga ƙarshe suka koma ma suna hada suna kulla makirci akan shi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk a lokacin da kafirai suke yin makirci akan ka ya manzan Allah liyaqtuluka ko su kashe ka aw yuthbituka ko su tabbatar da kai ka ci gaba da zama a garin makka aw yukhriju ko kuma su kore ka daga garin makka wa yamkuruna wa Allah kuma waɗannan abubuwa guda uku da suka kawo wanne suka zaba a ciki Liya kutuluhu. an gane ko ana neman shi ne ruwa a jallu domin me domin a kashe shi shi yasa lokacin da ya gudu daga garin makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi shiri yi tanadi tun kafa domin an yi masa wahayi Allah ta'ala ya masa wahayi wanda shi ne ya san gaibi ya san irin abin da ake kukkullawa ya ake kukkullawa akan manzon sallallahu alaihi wasallam ce wa yamkuruna wa yamkurullah suna nan suna kulla nasu makirci Allah subhanahu wata'ala yana nan yana kulla tashi dabarar an gane ko Allah yana nan yana kulla tashi dabarar saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiri ya wato ya gaya wa Abubakar yayi shiri domin ya raka shi za su tafi garin Madina za su yi hijira daga Makka tunda an kore su an an barin shi ya ci gaba da zama a garin Makka an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ga dai garin makka shine wajen da aka haife shi wajen da ya tashi ya yarantansa ya tashi ya girma har ya kai wannan wato matsayi na wato na wannan baiwa da Allah ta'ala ya masa na annabci saboda haka yana matukar son garin makka domin bai saba rayuwa a wani waje ba in banda garin makka manzo Allah sallallahu ya yi bakin ciki sosai sosai a lokacin da zai bar garin makka har ma an rawaito yake cewa wato a lokacin da ya fita daga garin makka ya je ya hau kan wani dutse sai ya waiwaya yana hangan garin makka yana cewa anti ahabbu biladillahi ila Allah wa anti ahabbu biladillahi ilayya walaula anna al-mushrikeena akhrajuni lam akhruj yace garin makka kai ne mafi soyuwan garuruwa a wajen allah haka ne ko ba haka ba ya ce garin makka kai ne mafi soyuwan garuruwan allah a wajena kuma in ba don mutanen garin nan sun fitar da ni sun kore ni daga garin nan ba wallahi ba zan fita ba manzo Allah s.a ya yi haka wato yana mai nuna kewansa an gane ko kewansa ga wato ainihin a ah, garin Makka saboda haka da ya fita din Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya da aka karanta aka karanta mana yanzu wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka wato Allah ta'ala kamar yana mai ainihin bada a haƙuri ga manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma ya ainihin tabbatar da zuciyarsa tunda hankalin shi ya tashi ya ji bakin ciki kwarai da gaske sai yake ce masa waka ayyan min ya ce alƙarya nawa ne alƙarya nawa ne hiya a shaddu quwwatan ita ce mafi tsananin ƙarfi min qaryatika allati akhrajatka fiye da alƙaryan nan taka da ta fitar da kai wato mutanenta suka fitar da kai wato wace alƙarya kenan wato garin makka garin makka ɗan nan shine garinka wanda mutanen garin makka nan suka kore ka suka fitar da kai to tunda akwai alƙaryu da dama waɗanda ma sun fi tsananin ƙarfi akan mutanen garin makka allah ta'ala ya ce ahlaknahum mun hallaka su balle su kuma waɗannan wato kamar allah ta'ala yana mai nuna mana ne a wannan ayar cewa to shikenan waɗannan mutane tun da sun kore ka daga garin kaɗan nan to shikenan azabar Allah ta ta tabbata a kansu to amma wani irin azaba ba irin azaba na waɗanda suka gabata ba Allah ta'ala tabbas ya azabtar da mutanen makka an gane ko bayan fitan manzo Allah sallallahu ya azabtar da su ne a ranar yakin badar shine ranar al-batshatul kubra yawma nabtishul batushatal kubra inna mun. Allah subhanahu wa ta'ala yi raman gayya akan waɗannan mushrikai a ranar yakin badar a ranar badar ya azabtar da su a ƙarƙashin takubban musulmai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wani wanda yake shugaba jagora a cikin kafirai da ya fita a cikin wato rundunan mushrikai a wannan ranar bai koma garin makka ba so abu jahal ne so ainihin wato ga sunan dai alwalid ibn mughira ne da su utba da su shaiba da rabi'a da makamancinsu an gane ko da su uqba ibn abi mu'ayyid da sauransu an gane ko da su annadar ibn al-haris duka ba su koma da kawunan su garin makka ba ba su dai koma ba kenan ma an gane ku ba su koma garin makka ba allah ta'ala ya halaka su to kun ga allah kenan ya tabbatar da alkawarin da ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam domin anan ya ce to waɗancan alƙaryun da suka fi tsananin wato eh, ƙarfi akan alƙaryar kaɗan nan mun hallaka su balle kuma waɗannan saboda haka Allah ta'ala ya hallaka su a ranar yakin badar yace fala nasira lahum waɗancan ɗin babu wani mataimaki a gare su babu wani mataimaki a gare su saboda haka su ma waɗannan babu wani mataimaki a gare su Allah subhanahu wata'ala ya halaka su ga Abu Jahal wato musamman shi Abu Jahal din nan ma wanda mu tun da muka fara tafsirin nan da muka ambatan mushrikai ba mu ambaci Abu Jahal ba Abu Jahal babu wanda yayi tsananin adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin Abu Jahal Abu Jahal din nan mun ambaci Abu Lahab ko to nashi kaɗan ne nashi adawa da ƙiyayyar da yake wa manzo Allah sallallahu wallahi kaɗan ne akan na Abu Jahal Abu Jahal wato baya taɓa barin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai Abu Jahal ma da ya zo ya shaƙe Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaƙe shi ya jijjiga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai in baka bar abin da kake yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsorata ba bai ji tsoron shi ba Ya ce ka bari ba in baka bari ba an gane ko za ka gamu da wani abu aka ce wata rana abu jahal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a karkashin wato ka'aba yana sallah wata rana an gane ko babu kowa kusa da manza Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai abu jahal ya zo ya ga manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yace a ah, ai wannan dama ce sai ya je ya kinkimo wani dutse ce zai buga manzo Allah sallallahu a bayan ƙeyonsa ya kashe shi kawai in an zo ma waye kashe shi waye kashe shi ba a sani ba Abu Jahal da ya zo din nan ya kinkimo wannan dutsen yana zuwa yana zuwa yana zuwa haba waɗanda suke nesa daga gare shi sai suka fara ganin Abu Abu Jahal ya yadda wannan dutsen ya kama gudu yana gudu yana ihu wayo a cece ni wayo me ya faru me ya faru ya ce ai ga abin da ya faru na kinki na dutse ne zan buga wa muhammadu yana sallah kawai kafin na kai wajensa sai na ga wani katoton rami a tsakanina da shi wuta na ci sosai a tsakanina da shi na ga waɗansu mutane ma na san su a cikin wannan rami a kun san ko wani rami ne wannan babu shakka wannan ramin wutan jihannan ne Allah ta'ala ya nuna mai tsakanin shi da manzo Allah sallallahu kuma ba nisa ba Allah ya dan bude mai kamar yadda muke ganin channel muke ganin abin nan uh, a gane ko muke bude channel mu kalli nan mu kalli can Allah ta'ala ya dan buda mai ga wuta amma duk da haka wannan bai sa bai sanya tsoron Allah zuciyar shi bai sanya imani a zuciyar shi ya musulunta ba saboda haka Abu Jahal din nan babu wata hanyar da baya bi shine ma ya kawo shawaran cewa a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gayya sosai akan lallai a kashe manzo Allah sallallahu alaihi to Abu Jahal din a ranar yakin Badar aka ce wato da aka zo a mushrikai ma tunda shine jagoran su sai suka zo suka rufe shi wato ma'ana suka kewaye shi gaba daya domin kada musulmai su samu su kai wajensa amma kun san wane ne ya kashe Abu Jahal waɗansu ƙananan yara ne <laughs> a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayansu ana ce masa mu'azu ɗayansu kuma ana ce masa Mu'awizu. mu'azu da mu'awwiz an gane ko wato sa'ad ibn abi waqqas yake ba mu labari yace a ranar yakin badar da aka jera sahu kafin a fara yaki yace a ah, ban ankara ba sai na kalli dama na na ga wani karamin yaro da takwabin shi takwabin ma kamar ya dan ya fi shi tsayi ce kai ce sai na kalli haguna sai na ga wani karamin yaron ni ina tsakiyar kananan yara ce sai ban ji daɗin inda na tsaya ɗin nan ba domin me ya ce domin wato a cikin yaƙi kowa yana neman yadda zai kare shi ne amma tun da waɗannan yaran nan suna tare da shi zai rinka ji da kanshi ya rinka ji da yaran kuma ya rinka kare su an gane ko ya ce a'a muna tsaye kawai sai ɗayansu ya taɓa ni daga dama ya ce ah, na don allah ka san wane ne abu jihar ɗin nan da ake faɗa domin su ƙananan yaran 'yan madina ne su ba su yi zama a garin maka da allah ka san abu jihar ɗin nan ce to sai na ji mamaki abu jihar shi ne kwamandan uh, mushirkai gaba ɗaya ce a ah, to kai kuma me sha'aninka da abu jihar ya ce wallahi na ji labarin cewa shi ne yake matsawa manzo allah sallallahu garin makka yake cutar da shi wallahi idan na haɗa ido da shi wallahi ko ya kashe ni ko na kashe shi ba zan kyale shi ba wallahi a sa'ad ibn abi waqas yace sai na ji mamaki yace can an jima sai shi ma wanda yake haguna ya taba ni yace dan Allah ka san Abu Jahal shi fa bai ji abinda suka tattauna da wannan ba ashe su gurin su kenan su kashe Abu Jahal an gane ko ce to shikenan ku jira in na ga Abu Jahal zan nuna muku a ni din nan ban isa da tunkari abu jahal ba amma idan abu jahal ya zo na hange shi daga nesa zan nuna muku ya ce shi kenan aka shiga yaƙi aka soma yaƙi can sai ga abu jahal nan mutane sun kewaye shi sun kewaye shi wato mashirkai kenan saboda shi ne kwamandansu ya ce sai na taɓa su na ce kai kai ga mutumin nan naku fa gashi can akan raƙumi salim na biyu kasa ya ce wallahi yadda suka tashi an gane ko wato suka tashi zuwa gare shi ya ce kamar wa'ansu tsuntsaye kamar wa'ansu manyan tsuntsaye ne tsalle suka yi suka dira a kan shi wannan ya sare shi ta nan wannan ya sare shi ta nan duk sun ƙetare waɗannan da suka kewaye shi gaba ɗaya suka ja shi zuwa ƙasa suka yi rugurugu da shi ɗayansu ma aka yanka mai hannu kun ga jarumai kenan kuma ƙananan yara da suka gama da abu jihar an gane ko suka ga cewa e lallai sun yi mai bugun da ba zai tashi ba amma bai mutu ba daga wannan lokacin sun yi mai bugu dai kowannensu sai suka yi maza-maza shi kenan gudunsu ya cika sai suka yi maza maza suna rige rige suka je wajen Manzala sassan. sallallahu alaihi wasallam wannan yana cewa ya Manzala na kashe Abu Jahal wannan yana cewa wallahi ni ne na kashe shi ni ni na kashe shi wannan ce a ah, wallahi ni na kashe shi Manzala sassan sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nuna mun takubban ku sai suka zaro takubban su kowannen su sa na daga da jini Manzala sassan sallallahu alaihi wasallam ya ce kilakuma qatala dukkan ku ne kuka kashe shi kun gani ko to yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hukuncinsa kenan akan makiyan addinin Allah masu cutar da addinin Allah masu cutar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin badar wa ka iya min karyatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum insha Allah za mu tsaya eh a wannan yana da alaka da masalolin janna ya za mu tsaya anan insha Allah abin da muka faɗa daidai domin jiya mun manta ba mu sanar muku cewa yau karfe tara ne muke zuwa ba an gane ko sai zama to mun zo masallaci duk a arife ko masallaci duk a rufe shi yasa yau din muka dan ƙara lokaci saboda haka a yi haƙuri gobe a yi ƙoƙari a zo da wuri karfe tara an gane wannan ko allah ya sa mu dace hada wasu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi jima'i. idan akwai tambaya ko kuma babu sai a mana addu'a to